Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna abin da Allah ya nufa. Na marubuciya Fatima Umar Kas, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Yana fita kuwa ya je ya kulle gidan sannan ya juya ya shiga ciki zuciyar shi fari kal, yana jin babu wanda ya kai shi farin ciki a yau ɗin. Gidan Sauban, Shi kuwa Sauban yana ganin fitarsu daga layin ya miƙe daga inda yake zaune ya nufi cikin unguwar. Yana shiga ya mai da gatin ya kulle, sannan ya nufi ciki yana ta dokan murmushi. A zaune ya tayar da ita a bakin gado, ta zuba uban tagumi don yanzu ba kukan take ba. Kawai tunanin yadda abubuwa suka dinga kasancewa take yi. Jin salamar ce ta maido ta tunanin ta amsawa ta muryarta a dashe duk da ya san muryarta a haka take. Amma tana magana ya san ta ci kuka ta ƙoshi. karasowa ya jiki a sanye ya ajiye ledojin hannun shi a ƙasa sannan ya ƙarasa bakin gadon ya zauna. Janye alkyabbar da ta rufe mata fuska sannan ya ɗago fuskar ta suna kallon juna. Ido suka zuba wa juna cike da shauƙi sun jima a sannan ta ɗauke idanta Tana ci gaba da sauke jiya zuciya. Cire hular kan shi sannan gyara zama ya fara da faɗin. Da farko dai zan fara godiya ga Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tabbas Allah shi ne abin godiya, dole ne in ƙara gode Allah bisa ga wannan kyauta da ya yi min a sanda ban taɓa zata ba. Hakika na kasa tantance irin farin cikin da nake ciki a yau. Na kasancewar ki mata a gare ni don na san babu wanda ya isa ya min wannan kyautar face shi. Sannan kuma ina ƙara taya min alhini na rasuwar dadi. Allah Ubangiji ya ji ƙanshi, ya mai rahama ya sa aljanna ce makomar shi. Kukan da take ta dannewa ne ya kubuce mata, jin ya ambaci dadin da sauri ya janyo ta jikin shi yana rarashin da da kyar samu kukan ya tsagaita. Nan ta ɗago ta dube shi da idanta da ya kaɗa ya yi ja, sannan ta ce, Yaya, don Allah ka yafe wa dadi duk abubuwan da ya maka, Dan na san duk wanda ya yi haƙuri da shi, to bayan ka ne. A kullum cike nake da fargabar ban san iya mutanen da dadi ya yi wa laifi ba balle in yi ta bin su ina roƙon su su yafe mishi. Amma yanzu in har kai ka yafe mishi to zan ɗan ji sanyi a raina. Ta ƙara ce faɗa cikin kuka. A jiya zuciya ya sauke sane dube ta ya ce ki daina asarar hawayenki akan wannan. Ni kam tuni na jima da yafe mishi ba ni kaɗai ba ma har 'yan gidanmu duk mun yafe mishi Allah ya yafe mana baki ɗaya. Amma ki daina kukan nan don Allah ba na son ganin hawayenki. Ya faɗa yana share mata hawayen shiru ta ita ma tana shisheka. Nan ya ce su tashi su yi alwala su yi sallah don nuna godiyarsu ga Allah. Ba musu kuwa ta mike sai da ya alwala ya fito sannan ita ma ta shige ta Nan ta tarar ya shimfiɗa musu da duma. Shi ya tasu suka yi raka a biyu sun jima suna addu'o'i sannan suka shafa. Kanta ya rike ya karanto addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu. Ango ya karanta wa amaryar shi ita ranar da aka kawo ta. Sai da ya gama sannan ya gabatar musu da kayan ciye-ciyen da ya shigo da su. Shi ya dinga ba ta a baki tun tana nokewa har ta saki jiki, don ta fahimci shi ma ban ɗin ɗan love ne. Sai da suka gama sannan suka yi shirin kwanciya. Nan ya matso kusa da ita bayan ta kwanta yana ci gaba da shakar ƙamshin jikinta. Nan soban ɗin ya fara neman haƙin shi ita kuwa duk da a tsorace take amma ba ta yi ƙoƙarin hana shi ba, don ta san hakan zunubi ne mai girma. Shi ma kuwa a hankali ya bi ta aiko duk da haka sai da ta yi rakin. Kun san dai halin mutuniyar taku da saurin kuka. Gidan Marwan, shi kuwa tun kafin ya karasa ciki yake joshe shekar kukanta da sauri ya karasa ciki. Nan ya hango ta a can ƙarshen gado ta haɗa kai da gwiwa da sauri ya ajiye abin ganin shi. Ya karasa ya zauna kan gadon, jin ko salaman shi bata amsa ba. Hawa ya kan gadon ya kai hannu da ya taɓa ta ɗan ya rarrashe ta aiko da sauri ta matsa tana bin shi da wani irin kallo. Sannan ta ce kar ka sake ka ce za ka matso kusa da ni saboda ni ba matarka ba ce. Jiya kan shi wani dim, kalanta ya sana ya ce kamar ya ke ba matata ba ce kin manta an ɗaura mana aure yanzu a matsayin ki nake. Ni ba matarka ba ce saboda ba da yarda ta aka ɗaura min aure da kai ba da haka ni ba zan zauna da kai ba. Please matata a karki maka, ki sani babu wacce nake so yanzu kaf duniyar nan in baki ba please karki juyar min da tarin farin cikin da nake ciki a yau zuwa akasin hakan. ayyukan komai ma za ka yi sai dai ka yi, amma ni kan ba zan zauna da kai ba saboda ni ba na son ka. Dan na san kai ma ba dan kana so na ka aure ni ba sai dan wata manufa ka. Dafiye kan shi ya fahimci da gaske take so take ta haɗa mai zafi a yau ɗin. Cike da farin ciki, Cike da tarin damuwa ya ce, Haba matata, me yasa za ki yanke min wannan hukuncin? Wa ya faɗa miki bana na son ki? Kin san dai inda ba na son ki ba zan taɓa auren ki ba. Please kar ki ɓata mana da mu da wannan shirman. Oh, shirme ma ka ɗauka nake yi ko? Za ka ga shirme ganin idonka. Ta faɗa tana gyara zaman alkyabbata sannan ta yi hanyar waje da sauri ya tashi ya sha gabanta sannan ya ce, Wai me kike shirin aikatawa ne haka mu zan tafi. Dan na gaya maka ba zan zauna da wanda bana so ba baya so na ba. Dafe kai yayi baya son jin wannan kalmar daga bakinta na ba ta son shi in ta faɗe ta ji yake kamar zuciyar shi za ta buga cikin sanyaya murya ya ce don allah ki tsaya ki saurare ni ki ji irin tarin son da nake miki ai ko me za ka faɗa na san ba gaskiya ba ne kawai ba na son ka yaudare ni ne ka sani ka sani kai ne wanda ka fara nuna min kyama tun dawowa ta nan ka sani in ka ganni ma ka sani in ka gana toshe hanci kake yi ko ka tsartar da yawo sannan tunda nake da kai wata magana mai daɗi bata taɓa shiga tsakanina da kai ba balle kalma mai kama da ta so sannan kwatsam a cewa an aura min kai ba tare da sani na ba ta yaya za a yi in yarda da kai ni na san kana da wata manufa ne na aure na amma ba dan Allah ka aure ni ba jiya shi ya fara ciwo shi bai saba da hayaniya ba amma ya fahimci Maryam ɗin yar 'yar ya gici don gashi duk ta inda ya bullo mata sai ta guje Kwata-kwata ta ki tsayawa ma ta saurare shi haka ne yasa ya juya ya fice daga ɗakin. Gware ya bari ta wuce tukuna sai yi magana ita kuwa tana ganin ya fita ta saurin kulle ɗakin. Komawa ta ta zauna tana tunanin makomar wannan auren nasu don ita dai ta san ba mai ɗorewa ba ne. Shi kuwa yana shiga ɗakin shi zama ya yi a bakin gadon ya dafe kan shi da dukkan hannuwan shi. Ci yake kamar kan shi zai rabe biyu saboda ciwo. Lallai akwai aiki a gaban shi, ya san shawo kanta aiki ne a gare shi don ya fahimci mafaɗaciya ce ta ƙarshe. Gashi shi kuma bai iya faɗa ba. Ni kam na ce sai kuwa ka koya don zama da mu sai ka shirya. Amma kuma shi kan sha zuciyar shi yana ganin bai kyauta mata ba saboda bai taɓa nuna mata yana son ta ba. Haka kuma bai taɓa faɗawa wani hakan ba. Ya san yanzu kuwa dole ne ya yi yaƙin neman soyayyarta don ba zai taɓa iya rabuwa da ita ba. Yana nan yana ta zancen zuciya dare ya tsala shi kan bai taɓa tunanin haka daren auren shi zai zo mishi ba. Shi tun da ya taso a rayuwar shi yake da farin jinin 'yan mata amma baya sauraron su. Yadda ya ga yadda 'yan mata ke rububi a kan shi bai taɓa zaton akwai macen da zai ce yana so ba ta ce ba ta san shi. Sai gashi wadda yake ganin a da ba ta kai ba yanzu gashi nan ta kai ta wuce a ran shi. A ranar dukansu ba wanda ya rantsa yadda suka ga rana haka suka ga dare. Washe gari haka ya fito ya zauna a falo amma ko ta bai gani ba. Tashi ya je yana ta buga mata kofa yana magana akan ta fito ta karya amma tana jin shi ta mai banza na ita ko muryar shi ba ta son ji. Haka ya gama tsayuwar shi ya juya ya tafi yana nan zaune ya buga uban tagumi ya ji ana nokin. Tashi ya je ya buɗe. Nan wani yaro makocin sai mi basket ya ce in ji momi ta ce a kawo musu. Amsa ya koma ciki yayin da shi kuwa yaron ya juya da ɗayan basket ɗin don kawai su ba Ciki ya dawo ya ajiye a gurin cin abincin sa ne ya juya ya kara komawa ɗakin nata har yanzu a da yake. Nan ya dinga roƙonta akan da so ta ci abinci kar yunwa ta yi mata illa Dan ya tabbatar ko abincin dare ba ta ci ba. Nan ma tana jin shi ko motsi ba ta yi ba balle ya sa ran za ta zo ta buɗe. Haka ya juya jiki a sanye shi ma ko kallon girkin bai yi ba. Ruwan shayi kawai ya sha ya miƙe a kan kujera don bacci yake ji sosai. Aiko yana kwanciya baccin ya ɗauke shi mai cike da mafarkai kala-kala. Sanda ya tashi ya mamakin yadda ya ga lokaci ya ja haka har biyu ta kusa ɗakin ya koma ya watsa ruwa sannan ya alwala. Fitowa ya yi da niyyar tafiya masallaci. Zuwa ya tsaya a jikin ƙofar ya ce lokacin sallah ya ki tashi ki yi sallah. Juyawa ya tafi don ya san ba amsawa za ta yi ba. Ita kuwa daman idon ta biyu Dan haka alwala ta taitai ta zo ta tayar da sallah. Yunwa ta ce tana tsakularta don rabanta da abinci tun kafin a kawo ta gidan. Leda jiya ta janyo nan ta ci karo da kazar jiya da fresh milk. Kaɗan ta ji don ce ta yi ba ta sha'awar ta ma. Ruwan da ta gani a cikin leda ta ɗauka ta sha sannan ta koma ta kwanta. Shi kuwa sai da ya ko ina sannan ya tafi masallacin. Ko bayan ya dawo ma haka ya ci gaba da zaman falo. Da rana ma mommy ce ta aiko musu abinci haka da dare amma babu abin da suka taɓa a ciki. Haka ba zaman nasu ya kasance har tsawon kwana uku. Gabaki dai abin ya damu Marwan don shi dai bai saba da damuwa ba. kana kallon shi zaka san yana cikin damuwa ita kanta a takura take dan tun kawo ta gidan bata taba leko ko falo ba haka ta kasance ga ke wasu umma ga kaɗai ce amma tana ganin hakan shi ya mata akan ta dinga ganin shi kullum a gidan Gidan soban su kuwa sun sai rayuwa suke shimfiɗawa mai cike da tattali da kulawa don sosai soban ke ririta ta da bata kulawa. Tuni ya mantar da ita rashin dadin, ita kuwa tuni ta kara shagubewa da yi mai taɓara kala-kala. Yau ma zaune suke a falo suna shan firarsu ta masoya. Bugun gate ya ja ana yi miƙewa ya ce bari ya gano bari ya gano wane ne kasancewar gidan ba mai gari. Fita ya rufe bakin gate ɗin ya buɗe mamaki ne ya kama shi ganin Alhaji mai dala. Ƙarasawa yana gaida shi amsawa ya sana ya ce ya kake ya iyalin suna lafiya mun gode fa sosai Allah ya ƙara buɗe. Ba komai Allah ya ba ku zama lafiya yanzu wani aiki kake yi ne ya tambayi Soban ɗin. Girgiza kai ya yi sane ya ce har yanzu ban gama yake shawarar abin da zan yi ba amma dai ina nema. Ka yi karatu ne? Ya tambaye shi. Gyaɗa kai ya yi sane ya ce ina yi karatu har na kammala. Kuma takarduna sun yi kyau kawai rashin hanya ne ya hana ni samun aiki. Kai ya gyaɗa alamar gamsuwa sane ya ce yanzu takardun suna kusa. A'a suna can ɗakin umma na ban ɗauko su ba oke ba damuwa. Ka yi ƙoƙari ka ɗauko zuwa gobe zan zo na amsa. sai a ga me ya dace a yi maka cike da farin ciki Savan ɗin ya ce Tom na gode Alhaji insha Allah zan je na ɗauko su yau goben sai na baka oke Allah ya kai mu ya faɗa yana juyawa ya shige motar shi ya tafi shi kuwa juyawa ya shiga gidan cike da tarin farin ciki Cike da farin ciki ya karasa cikin falon da sauri ya isa wurinta yana faɗan. kin san wane ne ya zo yanzu? Girgiza kai ta tana murmushin ita ma Alhaji mai dala ne ya. Da sauri ta tafe kirji gami da zaro ido ta ce me ya zo yi? Me ya faɗa maka? Dan murmushi ya sannan ya dafa kafaɗa ta ya ce kwantar da hankalinki amaryata. Da alama abin alkhairi ne zai same mu. Zuwa yi ya amshi takarduna zai duba kuma kin san suna can gidanmu. To shi ne ya ce in je in ɗauko su gobe zai zo ya amsa. ita ma farin ciki ne ya lullube mata zuciya cike da jin daɗi ta ce Allah ya taimaka mijina ya sa a dace amin amin bari in tashi in je gidan yanzu ya faɗa yana miƙewa tashi ta ita ma ita ta taya shi shiryawa sannan ta mai rake har bakin kinket. fatan dawowa lafiya ta yi mai sannan ta juya bayan ta ga fitar shi ji ta duk ta fara kewar shi dan tun kawo ta gidan sallah ce kawai ke fita da shi koyaushe suna mana da juna Shi kuwa da ya fita keke na ya tara ya tafi inda zai je aiko har kofar gida aka kai shi. Bayan ya soka ya biya shi sannan ya shiga ciki da sallama. Umma ce ta fito daga ɗakin tana amsa fara'ar fuskar da ce ta karu Ganin sau ba ɗin shi ma fuskar cike da annuri. Ya karasa shigowa kujera ya ja ya zauna don yanayin garin akwai zafi ba zai yiwu ya zauna a ɗaki ba. Ita ma umman zama ta gaida ta ya fara yi cike da ladabi ita ma amsawa ta cike da fara'a. Yadda ta ganshi ta san hankalin shi a kwance ke ko daga yanayin da ya shigo gidan. Nan ta ce, ina nusai da fatan tana lafiya, Amsa, waye da lafiya kalau. Sannan ya ɗora da faɗin umma, gidan shiru baba ya fita kenan, ai kuwa dai kaga sai ni kaɗai. Shi ma ya fita kasuwa ɗazun duk kun tafi kun bar da kewa. Marmashi ya sana ya ce, ai za mu dinga kawo miki ziyara akai-akai insha Allah umma. Ina fatan takaddun nan nawa suna kusa na makaranta na. E, eh, suna nan amsa za ka yi ta tambaya. E, umma Wannan alazin da ya ba min gidan da muke ciki yanzu shi ne ya zo ɗazun ya ce in kawo takardun nawa ya gani. To yanzu ma zuwa ne in tafi da su. Ya ba ta amsa, masha Allah, to Allah ya taimaka, amin amin ya amsa. Ta ce ta shiga ɗaki ba jimawa ta fito miko mai su nan ya amsa ya duba babu abin da ya same su. Godiya ya yi sane ya miƙe da shirin tafiya. umma ta ce ya gaida mata Nusaiban cewa ya yi za ta ji sannan ya fita. Sanda ya isa gida har an aiko musu da abinci rana ita kuwa sosai ta muna da dawowar tashi don ta zuba musu abincin suka ci tare. Shi yana ba ta ita ma tana ba shi har suka ƙoshi don take tambaye shi ya bar su umman ce mata ya yi suna lafiya. Sun ce a gaishe ta. Na suka ci gaba da su ta masoya. Ai kuwa washe gari da wuri Alhaji mai dale ya zo ya amshi takardun nashi ya tafi da su a lokacin ne kuma suka dage da addu'a a kan lamarin. Ai kuwa kwana biyu da amsa takardun nashi ya ba shi aiki. Washe gari kuwa da kanshi ya zo ya kirawo shi a waya kasancewar ya amshi lambar shi. Cike da zumuɗi ban ɗin ya fito. Dan ya durƙusa har ƙasa yana gaida shi Amsa, waye sannan ya ce ina mai maka albishir ɗin ka samu aiki a bank mu kai ne manaja na a yanzu dan na sauke wanda yake kai. Wani irin farin ciki ne ya lullube ban jin abin da alhajin yake faɗa. Rasa ma me zai ce saboda farin ciki Nan ya kara durkusawa har ƙasa yana zuba godiya da jero mai addu'o'i. Kuma masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Bas. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.